ana kyautar tsammanin taiwa a wani ya yi tafiya zuwa ingila cikin wannan makon domin kungiyar liverpool ta yi gwada lafiyarsa a ƙoƙarin shirin komar da shi club din na premier league kasancewar wannan ci gaba da aka samu ɗan wasa matashin ba lalle ba ne a ce zai samu damar buga wasan da za a yi a ƙasar congo na ƙasashen afirka a wata mai zuwa mai magana da yawan kungiyar matasan Najeriya in ƙasa da shekaru 23 ne ya ce ta a wani zai tafi Ingila domin rattaba hannu kan kwantaraginsa da kungiyar Liverpool. Wannan shine dalilin da ya sa baya tare da mu a wasan motsa jiki na shirye-shiryen wasannin ƙasashen Afirka da zamu yi. Dan wasan mai shekara goma sha takwas da haihuwa dai ana kyautata tsammanin zai rattaba hannu kan kwantiragi da Liverpool, amma ƙungiyar dai za ta bayar da shi bashi ga ƙungiyoyin wajen Ingila. kamar yadda ƙungiyoyi kamar su Monaco da FC Porto da Red Bull ke nuna buƙatar kan ɗan wasan.